Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita sha shida da kuma mita sha uku da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko kuma a shafinmu na intanet bbchausa.com da manhajar TuneIn a BBC Hausa. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato bai daidai ke na agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji gwamnan yankin Belgrade da ke iyaka da Ukraine ya sanar da kwashe yara 300 daga yankin sakamakon munanan har-haren da ake kaiwa. Sojin kuma Sudan sun fice daga yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninsu da dakarun RSF wadda Amurka da Saudiya suka jagoranta. Yayin da kamfanin mai na Najeriya sanar da karin kuɗin man fetur, ita ma ƙungiyar dillalan mai masu zaman kansu sun tabbatar da karin kuɗin. dama yadda kasuwar take mu kuma ya kamata mu daidaita mu ga ya ya kamata kuma mu in mun ɗauko wannan kayan daga can nawa za mu siyarwa da al'umma sa misali cikin garin abuja sun sa kowace lita za su siye da ita ɗari biyar da talatin da bakwai Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. A yau ne kuma wa'adin da hukumar sadarwa ta gana ta ɗiba na yi wa katin waya rijista zai ƙare. Za ku ji me 'yan ƙasar suke cewa kan hakan. kafin mu je ga rahotanni bari mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Runka. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke birnin hek ta ƙara adadin yawan shekarun da tsoffin jami'an tsaron gwamnatin Sabiya. Jovica Stanisic da Franco Simatovic za su yi a kurkuku bayan shafe tsawon shekaru ashirin ana gabatar da shari'arsu. su. jami'ai biyun za su shekara goma sha biyar a gidan gyaran hali maimakon shekaru goma sha biyu da aka yanke masu tun farko wannan shine hukunci mafi girma kuma na ƙarshe da kotun ta yanke wa 'yan ƙasar yugoslavia an samu jovica da faranko da laifin horas da wata ƙungiyar makasa da suka aikata laifukan kisa da rikicin ƙabilanci fitacciyar marubuciyar ghana ama'ata aido ta rasu tana da shekaru 81 Ama ta kasance marubuciya kuma mawaƙiya haka kuma marubuciyar wasan kwaikwayo da ilimi ce. Ta kasance mai tasiri ga lamarin da ya shafi mata wadda take yawan magana game da cin zarafin mata a nahiyar Afirka. Marubuciyar ta zama ministan ilimi ta Ghana a farkon shekarun alif tara da tamanin, amma ta yi murabus bayan da ta fahimci ba za ta iya cimma burinta na samar da ilimi kyauta ga 'yan kasar ba. I'm trying to uh, work myself out of the guilt Ama ata kenan a lokacin rayuwarta take cewa na yi tunanin abu ne mai kyau na tsame kaina daga harkokin siyasa domin na mai da hankali na kan rubuce-rubuce da na fi kwarewa a kai. Ama'ata ta samu wuyan lambobin yabo na adabi da yawa da suka hada da lambar yabo ta alif ɗari tara da da casa'in biyu ta Commonwealth Writers Prize. Gwamnan yankin Belgorod na Rasha da ke makwabtaka da Ukraine ya sanar da kwashe yara 300 daga yankin sakamakon ƙarin hare-hare da ake samu via Cheslav Gladikov ya ce za a mayar da su birnin Voronezh mai nisan kilomita 250 zuwa Rasha. This western region of Russia is getting just a taste of what its neighbors have been going through. Wakilin BBC ya ce matakin da Rasha ta ɗauka na kwashe yaran ya nuna cewa tana fuskantar hare-hare masu tsanani. irin waɗanda makwabciyarta ke fuskanta ko da yake ba a rasa rayuka ba a halin da ake ciki a yankin yana ƙara tsananta bayan 'yan kwanaki da ukraine ta ƙara ƙaimi wajen kai hari a yankin tun farkon wannan watan labaran duniya suna zo muku daga sashen hausa na bbc rasha ta ce halin da ukraine ta kai a Rasha ta ce harin da Ukraine ta kai a yankin gabashin kasar da Rasha ta mamaye ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar. jami'an da rasha ta girka a yankin sun ce an yi amfani da wasu rokoki da amurka ta samar wajen kai hari a ƙauyen karfati da ke yanki luhanex lamarin ya jikkata mutane goma sha tara zargin faruwar hakan na zuwa ne daidai lokacin da rahotanni ke cewa ukraine ta kai harin artillery a wani ƙauye da ke cikin rasha matatar man fetur ta rasha ta kama da wuta sakamakon wani harin jirgi maras matuƙi. Hukumomi a Sudan sun ce sojoji sun dakatar da tattaunawar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun rundunar karta kwana ta RSF sakamakon zargin su da saba alkawura a baya. An kwashe makonni bakwai ana gwabza yaƙi a ƙasar musamman babban birnin ƙasar Khartoum da kuma yankin Dafur. Government official put all the blame on the Rapid Support Forces, accusing them of failing to follow the rules of the ceasefire. Wakilin BBC ya ce gwamnatin Sudan ta ce bangaren RSF din sun gaza cika alkawarin da suka dauka na janye dakarunsu daga asibitoci da gine-ginen gidajen mutane. Kuma kowane bangare na zargin dan uwansa da karya yarjejeniyar tsagaita wuta, musamman ta kwana-kwanan nan da ya kamata a ce ta yi aiki har zuwa ranar Asabar. rikicin sudan din dena barazana ga zaman lafiyar afirka gaba daya inda mutane akalla miliyan daya da dubu dari hudu ne suka rasa muhallansu karshen labaran duniyan kenan to a gaida rabi su kafin runka da labaran duniyar to madalla yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga kasar rasha gwamnan yankin belgrade da ke iyaka da ukraine ya sanar da kwashe yara 300 daga yankin sakamakon munanan har-haren da ake kaiwa iyakarsu vyacheslav gladkov da ya ce za a kwashe yaran daga gundumomi biyu zuwa birnin venice mai nisan kilomita 250 daga rasha ya kuma kara da cewa cikin 'yan kwanakin nan halin da ake ciki a kusa da iyakar ya munana sakamakon ruwan makamai da ukraine ke yi tun farkon wannan watan ga rahoton bilkisu babangida sanarwar karin wata alama ce cewa mamayar moscow a makwabciyar ta ukraine na ƙara yin mummunan tasiri akan iyakokinta a wata tattaunawa ta wayar tarho da manema labarai kakakin fadar kremlin dmitry peskov shi ma ya kara nuna damuwar moscow Ya ce Yace mun damu game da halin da ake ciki a yanzu. Yin lugudan wuta kan fararen hula na ci gaba da faruwa a can. kana ba mu ji komai ba na yin Allah wadai daga kowace ƙasa daga cikin ƙasashen yamma halin da ake ciki a can mai muni ne ana kan ɗaukar matakai. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры. Yankin Belgrade wanda ke kan iyaka daga birnin Kharkiv na biyu mafi girma a kasar Ukraine ya ba da rahoton ɗaruruwan rugudan wuta da kuma hare-haren jirage marasa matuka a cikin watanni goma sha biyar tun bayan da Moscow ta ƙaddamar da cikakkiyar mamayarta. birnin ya fuskanci hare-hare babu kakkautawa a cikin makonnin baya-bayan nan da suka hada da na kutsawar da mayaka masu gwagwarmaya da makamai da ke nuna kin jinin kremlin da suka kunshi 'yan asalin kasar rasha ke igirari akalla mutum guda ne ya rasa ransa kana wasu da dama suka samu raunuka bayan lugudan wutar a yankin kasar ta rasha da ke kan iyaka da ukraine kamar yadda gwamnan yankin ya bayyana a ranar talata harin na zuwa ne kwana guda bayan da aka bayyana cewa yankin na belgrade ya fada cikin mummunan yaki a wani abu na ba kasafai ba a irin yakin da ke faruwa a ukraine da yankunan kan iyaka na kasar rasha gabanin mummunan martanin da ake tsammani daga kiev to rahoton da bilkisu baban gida ta haɗa mana kenan to idan muka je najeriya akan batun karin kuɗin man fetur yawanci gidajen man fetur a jihar lagos na sayarwa ne kan naira 488 a lita guda inda kuma wasu gidajen man suka rufe ko kuma suka daina sayarwa wasu gidajen man fetur inda da suka haɗa da nnpc kamar a unguwar ikoyi suna sayar da man ne da dan karan tsada hakan ya jefa miliyoyin mazauna cikin wato mazauna jihar cikin halin haɓulayi wakilinmu na lagos umar shehu yan ya aiko mana da wannan rahoton daga gidajen man fetur na total zuwa mobil da tashoshin mai na kuna oil da sauran gidajen mai da ke kan titunan lagos ana shaida jerin gwanon motoci babu adadi da ke dakon shan man fetur da farashi mai dan karin tsada to sai da wasu daga cikin gidajen man fetur na bayar da farashin akan naira biyar sai dai ko dai babu man ko sun rufe ko kuma a samu jerin layukan motoci da watakila su sanya mutum. Ni dai yanzu tun da da nake son jin shama amma gaskiya saurin da nake jima ina ji baran samu ba da inda kudin mata. Akwai wanda suka kwana ma gidan mai dimarin ba samu ba. Wasu daga cikin masu wababan hawa da suka je siyan man fetur a wasu gidajen mai sun bayyana min cewa sun sha man fetur a gidan man fetur na NNPC da ke aikoyi da kusan naira ɗari biyar a yau. Zaki ya magana man fetur? Ni da kai na jiya eh, na je Ikeja sai na ga wani gida mai ba wani layi sosai da na shiga wani total ne sai suka ce wai a ah, shi na duba litar suka sa dari hudu da tamanin da takwas na ce a ah, kuma mutane suna ta sha ni haka na shiga na cika tankina shi kuwa wannan malami ya ce tun a ce kwana a gidan man fetur na nnpc. inda suke bayarwa a kan naira 185 amma kuma a safiyar yau komai sauya ya ba mu tsoro saboda da safe an tashi wasu sun sha a kan naira 182 amma kuma ni da na je sha na sha a naira 488 kuma gidan man nnpc ba black market ba ya sa mutane kalubale kowanne din ko total din ko NNPC in ka je ka sayar za ka kara ga biya su kuɗi in ka a mashin za a cire kudi bayanai da muke samu na cewa aka lamar yake a wasu biranen kasar tun a jiya fasinjoji suka yi ta fuskantar matsalar samun motoci da za su kai su komai da su gida bayan tashi daga bakin aiki daga rantsar da wannan mutum da shiga ofis ba kawai komai ya kama wuta ni dai a nawa zato wallahi an yi ne domin kawai a zagi wannan mutum kuma to yau da na fita da safe ana cewa ana sayar da mai ɗari hudu ni kama abun ya ban mamaki ni dai ina gani dai kawai <laughs> yan mai din ma suna da nasu laifi sai dai kuma masu motocin haya sun tsawula kuɗi wanda a da aka biya naira ɗari hudu zuwa ɗari biyar daga siya mai zuwa sun lalata koya ba a yanzu ya ta sama naira dubu ɗaya kan kowane fasinja daya. wasu dai na cewa ba su ga dalilin shigo da wannan lamari na janye tallafin man fetur haka a gaggauce ba sabon shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya sanar da cewa batun janye tallafin man fetur bai sauya ba to sai dai a lokacin bai bayyana lokacin da wannan manufa za ta fara aiki ba wani lamari wani lamari da ya sanya 'yan kasar suka shiga rudu tare da siyan man fetur da tsada tun bayan da shugaban kasa ya bada da wannan sanarwa sai dai wasu majiyoyi na kusa da shugaban kasa na cewa 'yan kasar su fahimci furucin shugaban ba ya ce akwai wadataccen man fetur da za a iya amfani da shi a kasar ba tare da 'yan kasar sun shigala da sayan man a gidajen man fetur a gurguje ba to amma kuma ya nuna cewa sun yi maraba da matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na cire tallafin man fetur gwamnatin najeriya dai na ba da tallafin kuɗi kai tsaye ga kamfanonin mai don haka za su iya rage farashin man fetur da 'yan kasar su same shi da arha umar shehu leman bbc hausa daga lagos a nigeria to kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansa a nigeria wato ipman sun bayyana karin farashin man fetur din kuma hakan ya biyo bayan sanarwar da wato sanar da karin kuɗin man da kamfanin mai na ƙasa wato nnpcl ya yi ko da yake sanarwar bata fito ta bayyana ainihin ƙarin nawa kamfanin ya yi ba kungiyar ta Ifman dai na saye wato dai na sayan mai daga nnpcl da kuma 'yan kasuwa masu zaman kansu da ke shigo da man alhaji bashir dan malam shine shugaban kungiyar dalalaman fetur din reshen na arewa kuma ta wayar tarho yayi wa habiba adamu karin bayani tun da aka faɗa abin da muke ta mitin to sai yau muka dan samu hasken abin da ya kamata bi duk da har yanzu ma ba mu kai karshe ba za mu saurara mu ga yanda su masu private depot za su yi da mu duk da mun samu ita gwamnati rigar ta ba da price ɗinta wanda za mu siya s depot. Ka ce haske me kake nufi da hasken da kuka samu a yanzu? sun kun samu ne a hukumance daga gwamnatin tarayya ko kuma shi babban kamfanin mai na najeriya npcl ka ce gwamnatin tarayya ka ce babban kamfanin duk ɗaya ne su kamar yanzu misali a lagos sun ba mu farayis din da za mu sai kaya a wajen su ɗari hudu da saba'in da shida a wari za mu siya ɗari hudu da tamanin da uku da dugo casa'in a fatakon za mu siya ɗari hudu da tamanin da bakwai da dubu saba'in to kin ga wannan siyan mana zashi to dama yadda kasuwar take mu kuma ya kamata mu daidaita mu ga ya ya kamata kuma mu in mun ɗauko wannan kayan daga can nawa za mu siyarwa da al'umma sa misali cikin garin abuja sun sa kowace lita za su siya da ita bili biyar da talatin da bakwai to kin ga dole namu mutum da akwai kuɗin lodi akwai kuɗin maye da zarabe-zarabe da yawa dole kin ga mu A yadda muka fara kiyasi dole mu sai da shi ɗari biyar da hamsin da biyar zuwa ɗari biyar da sittin a yanzu haka haka muka ba umarnin mutanen mu kowanne ya yi daga kan ɗari biyar da arba'in da biyar zuwa ɗari biyar da sittin kowane gidan mai zaki iya tarawa yanzu haka za a sai da wannan man fetur ɗin. to kai maganar abuja ina batun jihohin arewaci musamman waɗanda suke da nisa misali mun mai maiduguri za a sai da man kamar daga ɗari shida zuwa ɗari biyar da saba'in da biyar haka tunda jihohin suna da yawa kinga ba zan iya haddace a kai na ban gaya musu amma in muka yi final meeting din mu za mu fitar da takarda wadda kowace yanzu wannan mun dogara ne da farashin da retail ta bamu amma yan private depot ne fi su bamu farashi din su ya fi wannan to in suka bamu wannan farashi din za mu duba mu ga shi kuma ya yi a wahalhalun mu da yan riba mu saka koya ya take in ce masu private depot su ne wanda suke da rumbuna a bakin teku kalaba wari fatakwat yan kasuwa su ma masu zaman kansu masu zuwa su masu shigo da ma wasu za su ce kamar a dama ku za a iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama abinda kuke so ne kuma aka kawo gabar yanzu to wanda yake ganin faɗo shi bata zo ma daidai da zaman ba ba sai ya canza ba hajiya abin da yake faruwa mu dai ba mu muka fito muka ba da sanar wannan ba wannan gidan rediyon na kuma ya taɓa hira da ni na gaya musu idan aka yi wannan abun hasashen mu zai kai kaza so bayan da za a yi yanzu da kana sa miliyan goma za ka sa miliyan talatin da biyar a ce ba za ka dan ƙara riba ka ba ba zai yiwu ba kuma wannan ƙarin da ake gani ai ba daga gare ba ne ba su masu ƙasa ne suka ce sun ce yanzu duk da wannan tsadan za a samu wadatuwar man fetur ganin ga dogayen layin kuma sannan ma babu man to yanzu magana da nake miki sata hukumar nnpc ta kirawo a tabbatar mana da cewa tana da isasshen man da za ta ba mu mu zo mu wadatar da al'ummar ƙasa insha Allah kuma ina mai tabbatar miki tunda sun fara fitar da farais amma daga nan zuwa ƙarshen sati za ki ga duk wannan matsalar ta warware bi izinin Alhaji Bashir Dan Malam kenan shugaban kungiyar dalalaman fetur masu zaman kansu a Najeriya shiyar Arewa. To da haka agogo ya kawo mu karfe uku ne da minti kusan goma sha shida a Najeriya da Nijar wannan shirya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu ta intanet a bbchausa.com. To madalla. bari kuma shirin namu ya taɓo batun 'yan adawa a siyasa inda yanzu aka dai wato ake kan batun dai naman fetur a najeriya inda babbar jam'iyyar adawa ta pdp a ƙasar ta kalubalanci matakin da jam'iyyar apc ƙarƙashin gwamnatin bola ahmed tinubu ta bi wajen janye tallafin man fetur a ƙasar a yayin wata hira da bbc da mataimakin kakakin yaɗa labarai na jam'iyyar pdp a najeriya ibrahim abdullahi ya ce gabanin shugaba tinubu ya ɗauki matakin cire tallafin man kamata ya yi gwamnatinsa ta zauna da bangarorin da ke da ruwa da tsaki a harkar mai da kuma kungiyoyin kwadago domin tattaunawa kan yadda za a aiwatar da wannan shiri ga dai karin bayanin da yawa abokin aiki khalifa shehu dokaji kamar da tsokacin shi da sabon shugaban kasan wanda aka rantsar na cewa shi wannan tallafin mai abu ne da ya daɗe da zama tarihi wannan tsokacin shi ne kawai abin da ya yi wanda ya haifar da wannan layi a gidajen mai da kuma yanayi da ƙasa ta shiga tsakanin kwana uku nan da ya karɓi mulki akwai gaskiya kenan ashe a maganar da pdp take yi a duk shekarun nan na cewa za ta janye kudin aka tuna jihohin nan 36 aka fito gaba daya aka yi ca a gwamnatin tsohon shugaba gullak jonathan a lambaran ba su yadda ba babu wani yaudara ce kawai da sauransu ba za a yi wannan halin da ake ciki yanzu 'yan najeriya suna ganin ba a yi daidai ba kamar kuya za ku aiwatar da naku janye tallafin idan da jam'iyyar pdp ce akan mulki za mu zauna da kungiyan kwadago na ƙasa za mu zauna da kungiyoyi masu haƙƙin gudanar da ƙasa wayanda za mu zauna mu yi uh, mitin da su uh, da tuc da duk wasu wayanda ke da haƙƙi a ƙasa a zauna a gani cewa wani irin tallafi za a iya ba jama'a a yanzu tsawon ɗan lokaci kaɗan wanda zai rage musu raɗaɗi da tsanani na wannan jayewa kuma idan ka ce za ka yi ma jama'a haka ka kara zube da sauransu za ka tura su cikin wani hali da yanzu kwana uku gashi an shiga amma kamar gwamnatin da ta gabata tana cewa akwai dala miliyan ɗari takwas da take so ta karɓo jan ganin ba da ke cewa za mu fito na fito da gwamnati kan cire tallafin man fetur to da fatan za ku je ku karanta waɗannan labarai